Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha ɗauke da kanin labarai. To Amina ya zuwa yau talata fararen hular da suka mutu a Ukraine sakamakon mamayar Rasha tun sun ta sama dubu takwas biyar a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. bayyanar wasu muhimman takardun amurka game da mamayar rasha a ukraine yana iya kasancewa babban barazana ga tsaron amurka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa somalia goyon baya game da matsalolin jinkan da take fama da su a daidai lokacin da take yakar ta'addanci A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rikici tsakanin Fulani da tef na jihohin Taraba da Benue a Najeriya ya ketare iyaka zuwa Kamaru. Sannan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da ayyukan rajistar kananan bindigogi da ke wato da ke hannun jama'a da nufin tantance fararen hula da suka mallaki makamai don takaita hadarin da ke tattare da rike bindiga. Muna kuma tafe da shirin noma da nasihar azumi albarkacin watan Ramadana da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuɗi wato wato ra'ayoyinku masu sauraro. Amma kafin nan bari mu fara da muku labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ta ce alkaliman fararen hular da suka mutu a Ukraine tun da Rasha ta kaddamar da mamayarta ta ya ta sama dubu takwas da ɗari biyar inda a zahiri suna iya zarta haka. ofishin babban kwamishina mai kula da al'amuran kare hakkin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar baya ga waɗannan alkaliman ya tabbatar da fararen hula dubu goma sha hudu sun samu rauni majalisar ɗinkin duniyar ta ce a cikin kwanaki tara na farkon wannan wata na afrilu ta tabbatar da mutuwar fararen hula arba'in da hudu wanda dukkanin su banda mutum ɗaya tilo sun gamu da ajalinsu ne a sanadiyar makamai masu fashewa mai tasirin dogon zango rasha da ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a musayar fursunoni na baya-bayan nan a cewar jami'ai a jiya litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinta 106 sun shaƙi numfashin yanci daga hannun ukraine yayin da shugaban ma'aikatan shugaban ukraine volodymyr zelensky andriy yermak ya ce sun yanta fursunonin rasha su 100 bayyanar wasu muhimman takardun amurka masu muhimmanci a game da yakin ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin pentagon cikin takardun akwai wasu muhimman bayanai a game da yakin rasha a ukraine har da kawayen amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike we don't know uh, who's responsible for this and we don't know if uh, they Uh, uh, John Kirby kenan yake cewa ba mu da masaniya a game da wanda ya aikata wannan abu kuma ba mu san ko akwai wasu bayanan da suke da niyyar wallafawa bayan wannan saboda haka za mu sa ido zato za mu ci gaba da sa ido da bibiyar lamarin iya yadda za mu iya amma idan kana so in faɗa maka gaskiya a game da tambayarka ba mu sani ba abin ya dame mu babu shakka ya dame mu. mahimman takardun sun fara bayyana a kafar Discord ne a ƙarshen watan Fabrairu sannan daga bisani ya yaɗu a sauran kafafen sadarwa na zamani cikin su da Telegram da Twitter. sai dai kuma duk da haka ba su ɗauki hankalin mutane ba sai da bayan da jaridar new york times ta yi wani rahoto a game da takardun a makon da ya gabata wata kungiyar 'yan majalisar amurka mai yawan mambobi 130 da ya kunshi 'yan jami'in biyu ya rattaba hannu akan wata wasiƙar da suka aike wa kungiyar tarayyar turai inda suka bukace ta da ayyana jam'i wato jami'an kungiyar zaratan 'yan juyin juya hali wato revolutionary guard corps a matsayin wato na iran a matsayin kungiyar ta'addanci a cikin wasikar da suka rubuta shugaba mai wato suka rubuta wa shugaba mai kula da dokokin kungiyar ta EU Joseph Borrell mahukuntan sun ce Iran tana kan gaba wajen taimakawa ta'addanci kana a cikin shekaru da dama IRGC a fili ta yi wato ta kulla kullalliya akan 'yan kasar a faɗin kasashen EU. mun fahimci irin tsarkakiyar yadda ke tattare da ayyana irgc a matsayin kungiyar ta'addanci kamar yadda dokar eu ta 931 ta bayyana sannan mun fahimci bukatar da ke akwai ta tabbatar da cewa babu wanda zai iya ayyana wannan matsaya face mai shari'a ko kuma wani mai karfin iko kwatankwacinsa bisa cewar mahukuntan duba ga irin barazanar da iran take sanya mambobin eu da 'yan kasarsu a ciki muna buƙatar ka baiwa wannan batu kulawa da ta dace wasikar ta kuma an bato batun wani bincike da cibiyar magance matsalar ta'addanci a west point wanda ya nuna cewa iran ce ta yi sanadiyar samame garkuwa ko kashe 'yan turai a cikin shekaru biyar da suka gabata amurka ta ayyana irgc a matsayin kungiyar ta'addanci a shekara ta 2019 labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla a gaida Aisha kafin muka muku ci gaban labaran bari mu duba taskar mu Rikici tsakanin Fulani da tef na jihohin Taraba da Benue a Najeriya ya ƙetare iyaka zuwa Kamaru inda mazauna iyakar suke fama da hare 'yan bindiga da kuma garkuwa da mutane. Wakilinmu a Yaounde Muhammad Bashir Ladan yana ɗauke da ƙarin bayani. ba wai batun rikicin 'yan yankin ingilishi da sojojin gwamnatin kamaru ba ne a'a batun rikici ne na kabilanci na jihohin benue da taraba a najeriya da ke makwabtaka da kamaru inda suka kwashe shekaru suna fama da shi wani mazaunin kan iyaka ya ce a mako da ya wuce a wani ƙauye kimanin mutane goma sha biyar ɗauke da makamai sun shiga wani shago suka kwashe abinci da abubuwan sha washe gari a kan hanya an sake samun labarin wasu gungun 'yan bindiga daga najeriya a cikin sa'o'i 24 kacal sun yi awon gaba da mutane 22 da ke wucewa suka yi garkuwa da su magajin garin kan wannan iyaka ya ce ya sanar da shugabanninsa kuma ya ce sun ba shi kwarin gwiwa kan mayar da martani mai inganci daga hukumomin kamaru don gyara lamarin jibrilla ahmed ɗan kasuwa ne mazaunin wani ƙauye a iyakan kamaru da najeriya mu zara tsakanin iyakan kamaru da najeriya mu abin gaskiya ya fara damun mu suna cin suna yakin su mu muna nan muna na shirin mu muna na shiru ba mu da matsala amma yanzu abin ya kai sun fara ƙetare su sun ba zuwa shashin mu suna kashe kashe su kama ya'ya suna mun garkuwa da mutanen mu su shiga da mu su yi barna su yi kashe kashe duka tun eh, abin kuma mu ya fara damun mu gaskiya kamata ya a ce gwamnatin kamaru da najeriya su zauna su duba wannan zancen in ba kamar nan gaba abin zai zama yaki tsakanin najeriya da kamaru kun ga abin bai zai kyau ba kuma muna zaman lafiya tsakanin kamaru da najeriya to kar wannan kuma ya haddasa tashin hankali tsakanin mu a yankin kudu maso yammacin kamaru da ke makwabtaka da najeriya hukumar gudanarwar gundumar akwaya ta rubuta wa hakimin manyo a farkon watan maris inda take gargadi kan irin wannan kutse-kutse a garin misaga equal a cikin watan fabrairu a wannan kuma an ɗora wa fulani makiyaya daga najeriya alhakin bayan kazamin fada da 'yan kabilar tif a cewan hukumomin yankin an kashe mutanen ƙauyen da dama a ɓangaren kamaru karamar hukumar akwaya ta ba da shawarar kulla hulɗar diflomasiyya da Najeriya tare da ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar. Kadan ba a manta ba a ranar Juma'a bakwai ga watan Afrilu a ɓangaren Najeriya a jihar Benue hukumomin yankin sun yi gargaɗin barkewar sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar kamaru. To an gaishe ga Muhammad Bashir Laden. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin Afirka wacce take fama da mafi munin fari cikin shekaru. Ya ce Somalia tana fuskantar matsalolin jin kai a daidai lokacin da take ƙoƙarin yaƙi da barazanar ta'addanci. a wata ganawar haɗin gwiwa da ya halarta da shugaba Hassan Sheikh Mahmud. Guterres ya shaidawa manema labarai cewa ya zo ne domin ya ja hankali a kan bukatar da ke akwai na samun goyon bayan kasashen duniya domin matsalar jinkan da kasar take fuskanta an yi wa sakataren majalisar ɗinkin duniyar tarbar bangirma wanda ya hada da faretin bangirma da dakaru na musamman suka yi masa kasancewar jami'an somaliya da na majalisar ɗinkin duniya ne suka tarbe shi a filin jirgin saman somaliya na ƙasa da ƙasa an dakatar da harkoki a kusan faɗin mogadishu domin ziyarar ta guterres inda aka takaita zirga-zirgar ababen hawa daga ƙarshe akalla mutum ɗaya ne ya mutu bayan wutar dajin da ta kama a sakamakon wata iska mai ƙarfi a yankin kudancin koriya ta kudu a yau talata hukumomi sun ce wutar ta fara ne daga kan wani tudu a birnin gabar teku na genyon lokacin da wata bishiya ta faɗi kan igiyar wutar lantarki kusa da wani daji wutar ta barnata kimanin kadadar fili 170 sannan ta lalata kimanin gidaje 70 a cikin sa'o'i 8 kafin 'yan kwana-kwana su shawo kan wutar da kuma taimakon wani ruwan sama da aka yi da maraici. kamfanin dillancin labaran koriya yonhap ta ruwaito jawaban hukumomi suna cewa an gano gawar wani mutum dan kimanin shekaru 80 a cikin wani gida da wutar ta kona akalla mutane sha biyu ne suka yi rauni a sakamakon wutar yayin da ta tilasta wa mutum sama da 500 yin ƙaura. madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar wato kamfanin Sonima sun kaddamar da ayyukan rajistar ƙananan bindigogi da ke hannun jama'a da nufin tantance fararen hular da suka mallake makamai domin takaita haɗarin da ke tattare da rike bindiga ba a kan ƙa'ida ba. Ƙungiyar ECOWAS ce ta umarci ƙasashen Afirka ta yamma su gudanar da irin wannan aiki da ke hangen magance matsalar rayuwar wato yaduwar halattattun makamai a hannun 'yan ta'adda. Wakil wakilin muryar amurka a yamai sulemu mani barma ya aiko mana da karin bayani ɗaruruwan mutanen da suka mallaki ƙananan makamai ne a nan nijar suka yi rajistar bindigogin da ke rike a hannunsu a tsawon makonnin da aka yi na gudanar da wannan aiki da ake kira markashi de zarm da ke matsayin wani ɓangare na tunkarar ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a ƙasar da ma yankin afirka ta yamma baki ɗaya da yake karin bayani kan wannan shiri na kamfanin sonima karimu albert paul ya nuna gamsuwa akan yadda shirin ya samu karbuwa a wajen jama'a mun fara aikin ya mai kuma tubarkalla mutanen sun karbi wannan aikin suna zauwa masu pa da kuma hallau masu manyan bindigogi suna zauwa ana musu aikin markashin da arastirma yanzu akalla mun samu wajen mutum 800 da suka zo aka yi musu aikin lamba ce wadda kin niger za ta sama bindiga tunda abin bindigogin da ake kawowa daga waje ake kawo su suna zawa lambobin waje to yanzu Niger ce za ta samu bindigar lambal kamar mutum ne an samu suna mataki ne na na sediyawo wanda kasashen da suke cikin sediyawo suka ce ya kamata duk kasar da take da aiki da kawo bindigogi ya kamata a yi restriman kinsu saboda kun san yanzu cikin matsayin abin da ake akwai rashin tsaro ilfoki bindiga ko an ganta wani kasa a san wannan bindigal ta Nijar ce wannan bindigar ta ta civil ce kuma an ba mutum ita ne bisa ka'ida daya daga cikin waɗanda suka yi rijistar bindigogin su a wannan talata 11 ga watan afrilu wanda bai so a ambaci sunansa ba ya ba da tsarin tafiyar da ayyukan rijistar idan mutum ya zo zai ba da eh, takarda ta eh, da take bashi izini na rikon bindiga zai ba da katkin shi wato katin shi na dan kasa sannan zai biya jika talatin ko ba ni ba na san dai in mutum ya samu ya yi wannan ai ya samu kwanciyar hankali ya san cewa a yanzu eh, nashi makami yana cikin tsaro tunda an san da shi. Amintattun dillalan bindigogi ko kuma masu shagunan sayar da makamai da ake kira armiriye na taka rawa sosai a wannan shiri domin mataki ne da ka iya ba su kariya a matsayinsu na masu irin wannan sana'a in ji malam musa ahmayya shugaban masu sai da bindigogi a nan nijar mu duk bindigar da muka sai da gwamnati ta san ta kuma gwamnati ta mata shaida ma tana protection mu tana kare mu kwa bari inda ka ga an fara da polisai an yi musu markaji an ma shi an ma wani wannan duk dai a san a bambanta eh, makamai na gwamnati da na civil yanzu a nan gaba mu ba mu sai da bindigogi tanki ba yi mushi markashi mutum a a makalan bakur bayan birnin ya mai a nan gaba za a faɗaɗa wannan aiki zuwa jihohi domin kara kusantar fararen hular da ke rike da makamai su sami damar yin rajistar kamar yadda ƙungiyar sai da yawo ta bukaci kasashe mambobinta a kai da zummar bambance halittattun makamai da na 'yan bindiga a wannan yanki mai fama da matsalolin tsaro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a da gaida salamu barma da wannan rahoton. Bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da zama abin damuwa tsakanin 'yan Najeriya. Wani abu da ke ƙara ɗaga hankalin jama'a shine yadda 'yan bindiga ke kashe waɗanda suka yi garkuwa da su bayan kuma sun karɓi kuɗin fansa. Wannan lamarin na daɗa ƙure tunanin jama'a akan matsalolin rashin tsaro duk da yake mahukunta na ƙoƙarin samar da sauƙi ga lamarin. Daga sakwato Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. jimawa cikin matsalar rashin tsaro ya sa 'yan najeriya sun shaidi mabambantan nau'o'i na cin zarafi da 'yan bindiga ke yi wa jama'a sai dai babban abin da ya fi daga hankali shine yadda ko bayan an biya kuɗin fasar waɗanda aka kama yanzu babu tabbacin tsirar su da rayuwa irin hakan ne ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda masu garkuwa da mutane suka harbe wasu mutane bayan da aka biya kuɗin fansar su abdullahi ibrahim raba ɗaya ne daga cikin yan uwan mutanen da aka kama ya bayyana cewa 'yan bindigar sai da suka ɗauki tsawon lokaci suna wahalar da su akan kuɗin da za su biya na fansa da kuma abubuwan da suke buƙatar a kawo musu tare da kuɗin a ƙarshe dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu a haujin waɗanda aka kama da 'yan uwansu. kuma su suka ce ainihin mu mu tura mutane ga lokaci a je a zo a kawo musu kuɗin su su ba da mutane. muka haɗa kuɗi muka ba su wa'anda za su tafi tare da tare da suka tafi muna da har da za a sha ruwa karfe shida da wasu abubuwa sai ga ainihin direban ya dawo tare da mutane suna fitowa suka dinga kuka sai suka ce mana abin da ya faru tun da suka je karfe da rabi suka yi sauran tun lokacin suka ainihin kwantar da jike a cikin rana ga su da azumi tun muka zai kwanci har karfe uku bayan karfe uku ne suka tashe su suka je suka hada su da su wayannan yaran namu da aka doka ta da shi ba to bayan sun hada su kuma suna da hanci an sallame su an shi kudi sun kida ya san duba waya sun je zaje zagen da take sun sallama su kama hanya kuma sai wani hawa babu da ce masa ce tsaya sai ya ware wayannan yaran namu guda uku su koma gefe suna a gefe a gaban yasa shafi dai gaba da sai halbe su hmm. to muna nan suka zo mana suka zo da wannan labari to sai dai da yake kaddara ta daga fata daya daga cikin waɗanda aka harbe Allah ya sa yana da sauran kwana a gaba mutane daga Marnola sun kira suka ce ga yaro daya mota itace ta dauko cikin wanda an ka halba an ce rabai yake dan haka nan mu zo da mota a dauke shi a nan Marnola lokacin muka shirya mu dauki mota mu tafi kuma suka sa ya a ga wani direba yake zai ce mu kaya kawo mana shi nan raba da muka da su a nan da suka ta raba muka rika yaron muka je a sashi emergency shi dai suka je mishi dan basket treatment haka da za su yi mashi to sai aka nemo ambulance suka ba da rafa da aka dirshi udut kuma gaskiya alhamdulillah yana samun sauki kuma sosai masana harkokin tsaro a Najeriya kamar da taktab awwal baladira mai iya na ganin cewa biyan kuɗin fansa ba zai taimaka ba wajen kawo sauƙin matsalar rashin tsaro a Najeriya saboda kuɗin fansan nan da suke wa'annan abubuwan nasu siyan mashin siyan duk abubuwan da suke rayuwa da abinci da waye sannan na biyu yanzu yawanci yanayin kidnapping din ya canja ba irin kidnapping din da ake a can baya ba ne wanda kawai kuɗin kawai suke bukata a'a suna yi ne don tunzura mutane saboda su fara bore saboda sa ta shigo cikin harkokin da lafiyar din to mutane su soma losing confidence da gwamnatin su fara yau gwamnatin kokarin ji daga rundunar yan sanda ya ci tura duk da yake a makon da ya gabata ta fitar da wani bayani ta bakin kakakin ta DSP Sanusi Abubakar mai nuna cewa an samu bazuwar ayyukan barayin daji a ƙananan hukumomin gwadabawa da illela da ke gabashin Sokoto sai dai kawo yanzu bata bayar da cikakken bayani ba akan yadda lamarin yake lamarin rashin tsaro yana ci gaba da tayar da hankalin 'yan najeriya yadda suke cigaba da kira ga mahukunta akan su kara azama ga kokarin da suke cewa suna yi na shawukan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya muhammad nasir kenan yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu muhammad hafiz babali ke shirya mana noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A da al'ummar musulmi ke gudanar da azumin watan Ramadan, wasu 'yan Nijar sun bayyana damuwa a game da tsadar farashin kayan marmari, waɗanda aka fi amfani da su domin buɗe baki. sai dai masu sayar da irin waɗannan kayayyaki na danganta abin da yanayin tsadar rayuwa da duniya ke fuskanta a halin yanzu kasancewa galibin su kan shigo Nijar din ne daga kasashe irin su Najeriya da jamhuriyar Benin da sauran kasashen gabar teku Sulamu mun bar magare ka. Ya suna malami. Suna Abdulrazak Ibrahim wani dan mazaunin Yamai. Da gaskiya farashin kankana ko lemu ko burana wani abu ne a cikin wannan watan azumi na da akwai fuskantar harhawar kayayyakin marmari idan ka duba lemu yanzu sai a ci maka kilo ya kaɗi da ashirin kwaɗi da arba'in alhali a can baya kayan wannan watan ana samun shi dala tamanin dala ɗari in ya yi gudu amma yanzu ka taɓa ci maka kaɗi da arba'in kwaɗi da ashirin in ka ɗauko ɓangaren kankana abin da daɗi take za ci maka jika jika da hamsin ta tsada ita banana ko a ranar abarba batun su na kilo ya kaɗi da arba'in ko da hamsin a rali kun banci ko kwanakin ba ɗari da ashirin yake kin sa a ce gaskiya akwai kawo farashi wanda kuma mu a matsayinmu na 'yan ƙasa muna so a ce a albarkacin wannan watan su masu sai da dalle ban sai suke a kakansu amma ya kamata su waiwaya su ga cewa masu bukatar wannan abu talakawa ne in ma akwai gudun wadda ko taimakon gwamnati zai bara domin rage wannan fashi ya kamata a taimaka don talakai san da akwai kamamari su ma ya buɗe baki su sunana zakar adamu Ito eh, farashin kayayyaki saboda dalilin wannan azumin masu sayar da wayannan kayayyakin sun kara kuɗi amma kuma ni abin da ya birge ni a wannan shekarar shine mutane ba su damu kansu na cewa ala dole sai sun sayi wayannan kayayyakin sun yi amfani da shi ba sun yi karin kuɗi in kana da hali ka sai in baka da hali ka yi amfani da abin da ke gare ka kaga wannan abu za a cewa wani sauyi ne aka samu a wannan karon kamar ba kamar shekarun baya ba da mutane ke kashe kansu na cewa ala dole sai sun sayi abun nan kuma alhali sun san da ya yi tsari kuma ba su da kuɗin sayen shi su kansu 'yan kasuwa suna kuka da cewa babu masa saya e sun san san dalilin da yasa ba mu saya saboda sun kara ma kayan kuɗi kuma masu sayan kuma sun bar su da abin su a ganin ka menene yasa farashin ya hawa a bana kasan da yake shekarar bana duk wani abu da za a kara ma kuɗi sai a danganta shi da yakin rasha da ukraine ko mun san da waɗansu kayayyakin ba daga can ake hitowa da su ba eh, sannan kuma ba mamaki kara tsada kayayyakin akwai karancin waɗansu daga cikin su da yake waɗansu daga kasashe makwabta ake shigowa da su bamu da su a nan Nijar. Kowa ya sani idan an gace watan azumi ya kama duka komi ƙara kuɗi yake yi. Kamar abin ya riga ya zan shiki a gare mu ya zan al'ada. Wanda yake da eh, muna kokawa da 'yan kasuwa to abin sai dai ta ƙara taɓarɓarya to kaga bana ma ana iya cewa ma alhamdulillahi eh, mutane abin da baka da shi sai ka ruha kanka asiri ka daidai ruwa daidai tsaki saboda a yanzu dai mun ga 'yan shekarun kowa ya san yadda yanayin yake ba kuɗi akwai ba saboda kuɗi sun yi karamci a cikin hannun al'umma don kenan yadda abin yake da yadda namura shi dai haka nan abin da ya samu a sha bai samu ba kuma sai ka buga horon ka sha tun da ba dole ba ne sunana ibrahim umaru jamilu abu na wanda ya an riga an saba ganin shi an saba jin shi cikin kasuwan mu duk lokacin da azumi ya shigo eh, abubuwan suna sauyawa abu guda nake gani bai sauya ba shine abarba don ita kuma wata politik ta da ake kawo ta direct daga benin ita kadai ta zaka zuwa cikin kasuwa da dala kadari ka sai da guda babba ka sha amma bayan shi komi ya kara kuɗi ribar da baka samu cikin shekara ba ka yi kokari ka same ta cikin wata guda wannan na nufin kenan akwai bukatar sake duba hanyoyin inganta ayyukan noma na irin waɗannan ababe na marmari waɗanda galibinsu da ƙasashen waje ake shigowa da su to lallai dai kai ya kamata a ce eh, eh, shugabanninmu da sauran eh, manoma su sa kaimi cikin wannan lamari don su ga yadda za su yi su zanka ci da ƙasa don a yawancin su waɗannan kayan duk kawo su ake yi ban in ka ɗebe wani lemun da ake kawo da sauransu daga a bangaren agada paris shi duk lokacin da ya zo zai yi sauki to amma 'yan kasuwa ga tariya su sama su aje azumi na taya kuma sai su sake hito da shi kuma sannan su sake sai da mutane da shi da tsada don wannan yana da kyau gwamnati ta shigo cikin lamarin abinda duk aka soka aka shibka ko aka noma cikin kasa ya kamata a ce ya kasance mai sauki ga mutane mutane su yi amfani da shi cikin sauki. to nan ina tare da wani mai sai da kayan marmari a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin yamai Malam Ibrahim barka. Nawa nawa kilan banan? Kilan banan 140 da. Banan 140. Eh, lemu ha, lemun zaki. Lemu dala 100 da kilo yake. Shi ko mangoro fa? Kilo ko guda guda? Kilo. Kilo jikara yake. Eh, guda guda fa? Guda guda wanga dala arba'in arba'in. Eh, ita kuma ita kuma abarba anana nawa nawa take anana dala da yake. dala 100 rabi ko kuma babba guda haka anana da guda dai dala dari da dala dari to ya ita kuma kankana kankana babba ko karama babba dai babba jikka biyu jika biyu ah. karama jika to yaya jama'a suna zawa suna saye jama'a suna zawa suna saye mm. amma wasu na koka kamar abin akwai tsada saboda azumi ya zo ya kanan na ana kuka akwai tsada mm. kun ba da wajen mura ba ko tun ka so akwai tsada wallahi can da kuke sari can ke da tsada ton da muke sari yanzu kaga wanga sai wani shi sai ta jika 150 sai ka sai da ma ya sai da ma 177 kenan kaga ya si sai ya samu riba ba zai wuce dala 30 za ku samu baki eh, wani bi kuma dala 20 20 muke samu dan da bi ko da ku ya hoshe shi kuma harka ba ta yi ba harkokin da zai sa ka san komi lokaci ne na masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mayamai sulamu mini barma sai kuma jule gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla sai ku mana afuwan ba za mu samu damar kawo muku nasihar azumi ba, amma da yanzu ga ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace kashe jami'an tsaro biyar da cika tafiyar da bacewar wasu biyu game da sace zinari da jami'an tsaro ke yi rakiya da 'yan bindiga suka yi a ƙasar nijar hakan abin jimami da damuwa ne da fatan jami'an tsaro za su himmatu wajen ganowa gami da hukunta 'yan bindigar sai kuma ra'ayin dan mutan maida aminu kano maida mai cewa zuwa aikin umra da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari zai yi muna fata zai roƙa wa kasar samun sa'ida ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya kace magana da fada shugaban kasar najeriya ya yi na cewa an samu ingancin tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a lokacin mulkin shugaba buhari a gaskiya al'ummomin jihohin yobe borno da adamawa sun shaida sun samu sauƙin ta'addancin boko haram game da tattalin arziki. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne babba haruna bajuga kai ko cewa kai muna allah wade da harin zaluncin da 'yan bindiga suka kaddama a sansanin 'yan gudun hijira a jihar benue waɗanda ba su aikata laifin komi ga kowa ba to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. kafin mu karkarar shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai. To a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ta ce alkaliman fararen hula da suka mutu a Ukraine tun da Rasha ta kaddamar da mamayar ya ta sama dubu takwas da ɗari biyar da a zahiri suna iya zarta haka. bayyanar wasu mahimman takardun Amurka masu mahimmanci a game da yakin Ukraine zai iya kasancewa wani babban haɗari ga tsaron Amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin Pentagon. wata kungiyar 'yar majalisar amurka mai yawan mambobi 130 da ya kunshi 'yan jam'iyyun biyu ya rattaba hannu akan wata wasiƙar da suka aike wa kungiyar tarayyar turai inda suka buƙace ta da ayyana wato jami'an kungiyar zaratan 'yan juyin juya hali na iran revolutionary guard corps a matsayin kungiyar ta'addanci Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin Afirka. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Mark. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. sai mun haɗu wato sai mun haɗu a shirinmu na dare a mako dakace shirin yau da gobe.